Wata ƙungiya mai kare sirrin mutane a kan yanar gizo ta ƙaddamar da wani sabon kamfen domin nuna goyon baya ga kamfanin Apple kan takaddamar da yake da hukumomin Amurka kan ya buɗe hanyar da za su iya samun bayanan mutane. Ita dai wannan ƙungiya mai suna Fight the Future na neman magoya baya da suka yarda da kare sirrin bayanan mutane akan yanar gizo su yi amfani da rubuta hashtag Safe Security a kafofin sadarwa na yanar gizo. za kuma a karanta bayanan mutanen a bayyana a kofar kotun da ke jihar California inda za a saurari karar ranar 22 ga wannan watan. Wannan ƙungiya dai ta shirya wasu gangami masu yawa cikin watan da ya gabata bayan da wata kotu ta umarci kamfanin Apple da ya bai wa jami'an hukumar FBI hanyar shiga da ganin bayanan da ke cikin wayar da ake takaddama aka. Ita dai wannan waya ta zamanto mallakar wani ɗan bindigan nan da ya buɗe wuta a cikin watan Disamba a garin San Bernardino. Kamfanoni da ƙungiyoyi masu yawa sun nuna goyon bayansu ga kamfanin Apple jim kaɗan bayan hukuncin da aka yanke na fitar da bayanan. su har da cibiyar kere-keren kayan wuta ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam da cibiyar kare bayanan na'urori.